نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na alhamis 15 ga watan ramadan tara ta 1439 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da ke singa har yanzu ne mun haɗu mu ci gaba da wannan darasi na alkur'ani mai girma na tafsirinsa wanda muke yi a kowane yammaci wannan shi ne darasi na goma sha shida an ba manta ba kuma har yanzu dai muna nan a surat albakara sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani sura mafi tsawo mun tsaya aya ta ɗari da goma sha hudu a jiya yau za mu tashi a ta ɗari da goma biyar na'am الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا الله إن الله واسع عليم Ubangiji ya ce, Walillahi al-mashriq wal-maghrib, mahudar rana da mafaɗar rana lillahi na ubangiji ba na kowa ba almashirar shi ne maudu'u shuru inda rana take hudowa almaghrib inda rana take faduwa kuma ya danganta da wuri da kuma ƙasa yanzu a nan lokacin da rana take hudowa an kakalli wata ƙasar to sai kaga kuma a lokacin take faduwa a daidai lokacin kamar yadda uh, mu Allah albarkace mu Afirka ba mu da wato variation na time lokacin bambancin awannin ba shi da yawan da zai zama yana uh, wato saba hankali amma yanzu idan da zaka je ingila misali zaka ga wanda suke yin azumi wani lokacin za su yi wajen azumin awa ashirin saboda babu tawazun tsakanin dare da rana zaka ga yini ya fi tsawo ranar za ka gabata da yawa wannan yana daga cikin hikima ta ubangiji da kuma wannan dai magana da ya yi kawirun laila alin nahari wai kawirun nahara alallai shi ne yake shigar da dare cikin yini kamar yadda yake shigar da yini cikin dare yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin laili sakhara shamsa wal qamar ya hore da rana da dare din ya hore rana da wata kullum ya jiri da ajalin musamman kowane yana gudana zuwa ga wani lokaci abin ambato wanda daga nan to sun daina kawai rana ce idan wataran an sa ido ta fito daga mahudarta sai aka ga ta fito daga mafaɗirta to shi kenan yanzu an shiga rikici yanzu wato yana nuna wannan tsarin da ake tafiya to ya zo ƙarshe kenan ya zo ƙarshe don ya ce kuma wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama kuma alama ta rufe ƙofar tuba don ya ce ba'du ayati ka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imaniha khayra lokacin da manyan ayoyin ka irin wa'annan za su zo a ce rana ta fito daga yamma to la yanfa'u nafsan imanuha ran da bata imani ba sai a wannan ranar to ba zai amfane ta ba imaninsa kasabat fi imaniha khaira ko kuma ta yi imanin amma ba ta taba amfanar da kanta komai a cikin imaninta ba sai a wannan to shi ma ba shi da wani amfani to ta yana da imani amma baya nafila baya komai sai dai ta bacci daga lokacin da rana ta fito daga yamma in zai kwana sallah ba lada ba a rubuta la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayr alaka wannan me yake nuna wannan yana nuna wato muhimmancin kulawa da lokaci musamman mu dan wannan yanki da Allah ya albarkace mu da lokaci kamar da nace duk misali iya tunaninka kuma iya shekarunka iya wayanka ba ka san wani lokacin da za a ce a irin wannan yankin namu yi ne awa biyar ba ba baka san wani lokacin ba babu da aka wannan ni'ima ce da Allah ya mana wacce yake za mu iya cewa miya ce haka iya shekarunka da na mahaifinka da na makakanka ba za ka ji an ce wani lokaci ya shiga irin wannan da za a ce eh, ranar muƙayyadaddiya ba ce saɓanin irin wancan ƙasashen da nake faɗa wanda za ka ga wani lokacin kawai Ah, har har har bakwai na safe rana bata fito ba wani lokacin har takwas ma rana bata fito ba kuma sannan idan ta fito din wajen biyu da rabi kafin uku kuma rana ta faɗi saboda haka koda sallar juma'a ce idan an yi to sai dai a zauna a masallaci ba za a tafi ba a ɗan jira kawai sai a yi la'asar saboda ana tafiya kawai to kawai rana ta faɗi ƙarfe uku Wani haka yake a england a wani lokacin akwai lokacin kuma da zai canza ya zama reverse zai zama cewa daren shine wannan gajere gaba ɗaya yini shine mai tsawo idan yini ya zama mai tsawo irin wannan to to irin wannan da ake shiga uku idan ya faɗo irin cikin ramadan don wani lokacin za ka ga hasha ɗayan dare rana ba ta faɗi ba hasha ɗaya da rabi hasha biyun dare rana ba ta faɗi ba kuma sannan idan ta faɗin kuma wajen ƙarfe biyu da rabi za a yi sallar asuba kafin ƙarfe uku na dare fa kuma za ka ga rana ta sake dawo Eh, to yanzu aka ce mu irin wannan ne a wannan tsarin kaga ai sai da mu rika kuka kawai eh, nefa ma san ishe da kuma zafi kuma a ca irin wannan yanayin zai azumi irin wannan na wajen awa 20 to kaga za a sha wuya to wannan yana daga cikin ni'imar da ubangiji ya mana ta kare mana lokacin mu aka samu tawazi wanda yake a madawwami to kutun da haka ne fa aina ma tawallu fa thumma wajhullah walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadarta lillah na ubangiji ne shi kadai yake sarrafa su fa aina ma tuwallu duk inda aka juya ku fa tamma wajhullah anan wurin wato wajhullah neman yardar ubangiji yake in za ku yi ibada to nan wurin shine alqiblar Allah wasi'un alim ubangiji mawada ah, wato ya yalwatu a wajen iliminsa hakanan kuma mai tsananin ilimi ne wanda duk abin da yake bisa ilimi yake ba abin da yake yi da kato kawai ko ne ga bayansa akan ni'ima da ya musu tana alimun masani ne wanda ya san sakamakon da abin da zai je ya dawo sai sa idan ya yanke wani hukunci ko ya kawo wasu dokoki to a bisa kawai shine zama lafiya uh, malamai sun yi magana da yawa maganganu akan ita wannan ayar mai take nufi da kuma dalilin saukarta duk wanda ka koma wurinsa za ka ga maganganu kala-kala sali abu ubaid al-qasim bin salam a kitabinsa annasu kul mansukh yana da ra'ayi wanda yake na musamman akan ita wannan ayar yana ganin awwalu ma nusikha lana min alqur'ani fi ma dhukira lana shine sha'anul qibla wannan al'amarin alqibla shi yana ganin wannan maqda'in walillahi al-mashriq wal maghrib to an an shafe ta an yi nasta ta an goge ta saboda a zahirin ta abinda take nufi mahudar rana na ubangiji ne mafadar ta ma na ubangiji ne to dai inda ka kalla daidai ne a wajen ibada mana ko ka kalli nan ko ka kalli can ya ce to a asali ɗin haka ne saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa ga madina ya koma madina da zama kenan a lokacin yahudawa kamar yadda tarihi ya gabata a baya bayan nan sun cika ta to sai ubangiji ya umarce shi da ya rika fuskantar baital maqdis a lokacin sai yahudawa suka rika farin ciki suka rika farin ciki saboda annabin da aka aiko na ƙarshen zamani yana fuskantar alƙiblas nabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya zauna yana fuskantar baital maqdis zuwa wata goma sha bakwai nan daga baya shi annabin ya fi son alƙiblar annabi ibrahim wanda shi ne wajen almasjidil haram ya fi son nan haka ya kasance yana yawan addu'a yana daga idansa zuwa sama bai dai ce ga inda yake so ba to amma ubangiji ya san me ya fi so din ne ubangiji ya ce qad ba waje wajhika fi sama yana falinwalliyannaka qiblatan tardaha fa wajhaka waje haka masjid masjidil haram man ga yanda kake ɗaɗɗaga idanka zuwa sama kana kallo kana jiran wani saƙo daga ubangiji a kan a baka damar ka kallon masjidar haram to ba a baka ba amma yanzu daga yau a walle waje haka shaɗarar masjidar haram ka juya da fuskar ka kallon masjidar haram wannan shine canza ƙibla daga baitul maqdis zuwa wannan masjidar haram kamar yadda magana su za ta zo nan gaba kaɗan a dalilin haka sai yahuda suka yi shakka suke cewa ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha me ya canza su daga wannan alqiblat da suke kansu shine a can gaba kadan yake cewa sai qulu sufaha minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye daga cikin mutane sune yahudawa zaka ji suna cewa me yasa suna kallon wannan alqiblat suka juya suka koma suna kallon wata to ga musu kace lillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadarta din duk na ubangiji ne ma'ana da baitul maqdis da masjidil haram duk inda mutum ya kalla duk na ubangiji ne saboda haka ba wani abin damuwa a ciki to wannan shine daidai da abin da kuma manyan hufaz na hadisi da kuma manyan malamin tafsiri irin su Allama Ibn Kathir suka tafi a kansa na cewa eh lalle babu shakka wannan ayar tasliya ce ma'ana kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kuma sanya ransa da shi da sahabbansa wayanda aka fitar daga maka suka bar masallacinsu suka bar wato gidajensu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a maka amma ga ka'aba tana gabansa amma baitul maqdis yake fuskanta lokacin da ya dawo madina ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis har zuwa wata goma sha shida ko sha bakwai kamar yadda na faɗa ɗazu sannan daga baya ubangiji ya ce ya koma ya ci gaba da kallon masjidil haram ɗin masjidil haram idan kana madina ina ga kudu ne kudu shine alƙiblar su shine shine daga madina to maka tana wajen kudu ke saboda haka kudu ake kalla shine alƙiblar su annabi sallallahu alaihi wasallam sai koma yana kallon kudu wanda shine eh, abin nan shine tujah qibla kuma tujah alka'aba kuma tujah almasjid haram to wannan yana daga cikin <coughs> ra'ayin malamai akan ita wannan ayar cewa eh, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon baitul maqdis ne aka juyar da shi ya koma yana kallon masjidil haram kuma wawaye daga cikin yahudawa suka rika tambaya mutazammitin suke cewa dan me haka to shine ubangiji ya nuna cewa ai ɗaya ne da nan da can din daddewa ake kal neman yardarwa ake ubangiji da wanda ya kalli baitul masjid an baitul maqdis da wanda ya kalli al haram da ƙarshe dai me ake nema ne bukatar miji haji sallah in ji bahaushe ah, dai inda aka kalla dai kawai neman yardar ubangiji ake yi to fa ma tuwallu fa thamma wajhullah dinda kuka juya a nan wurin akwai yardar ubangiji tana jiran kuma za ku sami ta da kuka talla to wancan sabanin da ya gabata akan wata sauka shine magana da na fara gabatarwa to amma akwai wasu waɗanda suke ganin irin su Abdullahi bin Amir bin Rabi'a suna ganin akwai wata qadiyya maksusa wani abu wani ish wani incident na musamman wanda a dalilin sa wannan ayar ta sauka hadisin yana nan a turmizi da ibn maja da bai haƙi da zaru kutni har ma halittul abu nu'aim a cikin halittul auliya ya kawo shi shi yana ganin cewa ta sauka ne akan wanda ya yi sallah baya kallon ƙibla a dare wanda yake mai duhu idan an yi duhu sosai mutum yana cikin tafiya kansa ya juye a halin tafiya to sai ya tashi zai yi sallah to sai rasa ina ne alƙibla to wannan ayar akan sai take domin ga abin da ya karfafa magana sai da shi yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wata tafiya fi lailatin muzlimatin a wani dare mai tsananin duhu falam nadri ayna alqibla ba mu san ina ne qibla ba an gane wanda aka sannan sai kowa ya juya ya kalli inda yake tunanin shine qibla mana kowa ya ijtihadin shi wannan me zai nuna ya nuna kenan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin jihadin suna yin ijtihadi idan qadiya irin wannan ta zo wacce ba wahayi ta mai akan ta kowa ya kalli inda yake tunanin shine alqibla lokacin da gari ya waye suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayar ta sauka kai can ka kalla eh kai kuma fa nan ka kalla wannan ya kalli mahudar rana wannan ya kalli mafadarsa ƙarshe sai ubangiji ya ce duk inda kuka kalla da ɗaya ne yawa to daga nan ne malamai suka gina masail na fiqihu da yawa akan wannan ayar cewa man akhta alƙibla wanda ya kuskure wa alƙibla to ba zai sake sallah ba an dai daga baya ya gane cewa ya kuskure misali amma yana cikin sallar ne yanzu ya sauka a wani gari yansa ya juye bai tambayi kowa ba kawai sai ya kama sallah ashe nan yake kallo kuma nan ne gabas sai da ya gama da ya gama gaba ɗaya to shine yanzu sai bakon nasa ya ce ka yi sallah ne ce na yi sallah ina aka kalla ya ce nan ce ah subhanallah aina ne alƙimla to idan lokaci sallar bai fita ba mustahabi ne ya sake amma lokacin ta ya fita ba sai ya sake ba wannan shine ra'ayin malik da abu hanifa ah, ma akwai inda suke ganin zai sake irin su al-imam shafii su kuma sun gina ne akan ka'idan nan ta fiqh wacce take cewa la ibrata bi dhann al-bayyin khata'uhu bi zan wa ta'dhann al-bayyin khata'uhu zato wanda kuskurensa ya bayyana to ba shi da ma'auni a shari'a la ibrata bihi lahu ba a kallonsa yanzu kana tunanin nan shine gabas da ka gama tunanin cewa nan ne gabas sai ka gina hukunci a nan to kana gamawa kuma sai ya bayyana cewa nan wurin da kake tunanin shi ne gabas ba gabas ba ne ta yanzu zazzatanka ka kuskure ne to la'ibara ibrata ba shi da ibra ba za a kalle shi ba ma'ana salar ba ta ba sai ka sake to amma wannan ayar ita ce dai wayanda malaman da suka tafi akan wacce magana ta farko eh, Imam Malik da sauransu wanda kuma gaskiya ita ce magana mafi karfi shine an kayi sallah ka kuskurewa alƙibla to wannan ayar da ta nuna uh, fa'ina mata wallo fatan mawajahullah da inda ka kalla akwai yardar ubangiji a nan kuma Allah yana nan kuma yana kallon abin da kake kuma zai baka lada shi ne ya nuna halarcin sallar taka da ingancin ta cewa ta yi ba sai ka sake ba saɓanin in kana cikin yi baka gama ba kana cikin rayar ka a biyu sai yarinya za ta wuce ta ce a ba nan ne gabas fa nan ne gabas kudu kake kalla ko arewa to kawai sai ka juyo ka karas in ka raka abi sai ka juya ka kalla inda ta ce maka gabas sai ka karasa sauran raka a guda biyun sai kenan sallah ka tayi wannan kuma ya daidai da abin da zai faru a nan gaba na canza kibla din nan a masjidul qiblatayn sun fara sallah ka ce musa ya an canza alƙibla ba ku san alƙibla ta canza ba na suka juyo suka ci gaba suka ƙarasa sallar su wannan shi ne tushen cewa ka fara sallar ba alƙibla ba to idan ka gano alƙibla <clears throat> ka ɗora daga nan wurin kawai ɗan dai baka gama sallar in kuma ka riga ka gama sallar mustahabbi ne ka sake amma idan baka sake ba ka da ah, laifi inna allaha wasi'un alim Allah mai yalwaci ne a cikin al'amuransa mai yalwatawa ne ga bayansa a cikin basu rufsa rangwame sannan alim ya san abin da zai je zai zo shi yasa yake kawo hukunce hukunce wance a cikin sa akwai mura'at na masalih al masalih wa qalu Allahu akbar badi'u samawati badi'u samawati wal ard wa ubangiji ya ce wa ƙalit ta Allahu walada mushirikai daga cikin nasara da yahudawa da ma mushirikai wanda ba su da wato wani littafi da aka saukar musu suna cewa ita Allahu walada ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira ubangiji ya riki da shi ko ya ce wa ma bazil arrahman an yattakhidha walada bai kamata ba bai dace ba ga sarki arrahman rahman a ce ya riki da yanzu shi ubangiji ya kore wa kansa abu dan adam saboda shishiginsa ya ce ba shi da ɗa ce a'a kana da shi ban yadda ba kana da shi bai yi sa shirka tafi kowane laifi girma a wajen ubangiji nasara suka ce almasih ibnullah shi annabi isa shi ne dan Allah na na maryamu ta haihu ba tare da uba ba aka ce to waye babansa Allah ne mana wal ya billah yahudawa suka ce uzairu ibnullah wannan uzairin shi ma dan Allah ne saboda shi ne mara alaƙar yatin وهي خاوية على أرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ya wuce wani gari ya ga mutanen garin sun mutu alƙaryar gaba ɗaya ya ce yanzu wannan anya ubangiji zai iya dawo da ita a yadda take ɗin nan yana faɗin wannan sai Allah ya kashe shi shekara ɗari kuma ba sahu sannan ya tashe shi ya kashe shi shekara ɗari sannan ya tashe shi sannan aka tambaye shi kam labis tsawon wani lokaci kai ka zauna kana baccin nan saboda an nuna masa kaman bacci na ce labistu yau man au ba'adu na daɗe na zauna a cikin bacci na ko ma dai wani irin hali nake ciki mutuwa ce bacci ne ko ma menene labistu mi'ata amin labistu yau man au ba'adu yau na zauna yau kwana ɗaya au ba'adu yau min ko kuma rabin yini ya yi tunanin ya awa 24 ne ko kuma ya yi tunanin rabin yi ne saboda an ce da ya tashi faduwa bacin ya faɗi da safe da aka tashi dawo masa da rai sai aka dawo masa shi da yamma to shi sake ganin ma kamar rabin rana ne ubangiji ya mace masa labista mi ata'am bal bari wannan zance shekara ɗari kai wannan bacin nan wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalla abincin da yake cikin guzurinka guzirin da ka ɗauka na abinci da yake cikin salkaka a matsayinka na matafi bai canza ba abincin shekara ɗari da ruwansa bai canza ba yana yin da yake amma kana so ka san ka daɗe ka kalli abin nan ɗinka jakinka wanzur ila himari ka kalli jakinka yadda ya da ya zama mushi yana kallonsa a lokacin ya san cewa ya daɗe a kwanci sannan a take a gabansa aka rayar da aka dawo da jakin cikin aka busa masa rai aka dawo masa da rayuwarsa cikakkiya kamar yadda yake a da da lafiyarsa a kan idansa ya ga yadda ƙashi yake haɗuwa ɓargo da tsoka duk suka zo suka haɗe fata ta zo ta haɗu aka gama gaba ɗaya sannan aka busa masa rai duk a kan idansa alamun Allah ala kulli shayin qadir to a haka ya gane ubangiji mai iko ne sannan falamma ta bayyana lahu lokacin da ya gane haka a gaban idan sai ga ubangiji ya tashi matacce a lokacin ne ya ce alim annan Allah ala kulli shan qadir to yanzu idan mun kalla za mu ga cewa baiwa ce ni'ima ce da kuma ibtila'i yayi akan wannan bawan nashi domin ya tabbatar da abubuwa da yawa ga mutane sako ne risala ce muwajjaha laysat ilayhi faqat bal ila ghairihi gare shi da waninsa amma waɗanda suka yi shishige a cikin lamarin ubangiji sai suka kuma suna ce masa shi ma dan Allah shi uzairu kar ka dada ka raga wannan shi ne dalilin da shi ma suka ce masa dan <clears throat> Allah ne to me yasa ashabul kahfi su ce su ma yan Allah bane su ma musu abu mai kama da wani su ka labithu fi kahfihim thalathani atin sinina wazdadu tisa shi shekara ɗari 100 so ka shekara ɗari uku da tara masu kenan sun fi uzairu dadewa a kwanci da kaga yanzu ashe eh, abin kawai sarri ne kenan da a zaɓi wanda aka gana ma a ce masa ɗan Allah ne ba wai kwanciya ka daɗe ka mace ne yake sa a ce mutum Allah ne kawai ganin dama ne sannan su eh, akwai daga cikin mushirikan laraba su kuma a cikin shishiginsu suke cewa mala'iku ɗinsu ‘ya'yan Allah ne waje alu bai na huwa bai na jinnati nasaba sun sanya nasaba ta ɗiyantaka tsakanin shi ubangiji da bainal jinna da mala'iku wanda su ma jinna ne ma'ana an sitirce su daga idanun yan adam shi yasa nan aka kira su jinna suna cewa banatullah أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وبنجي دي ديارو سما غنغننسو كنا da hujja ku kawo hujjar cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne babu shine ubangiji ana yake cewa wa qalu takhadha Allahu walada suna cewa ubangiji ya riki dan nan zai iya zama ko masihu ibn maryam ko uzairu ko ko mala'iku inda suke faɗa bal bari wannan zance shi ubangiji duk wanda ka ga ganshi wai dan yana kusanci da shi ko da yana cikin mala'ul ala ne mala'iku lahu ma fi samawati wal ardi mulkin sani amma ba ba ya'in sa aure mallaka sani khalqan wa abidan a wajen halitta mallaka sani kuma bayan sani ne ya mallake su lahu ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da yake cikin samai na ne ba wai haihuwar sai ba ya ce masa kun fayakun kawai kasance sai abin ya ta kasance wal ardu haka duk abin da yake cikin kasai shi ma na sani bal ba ma haka ba kullun lahu qanitun dukkan abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai qanitun lahu suna masu kaskantar da kai ne ga ubangiji kenan dan saboda suna kaskantar da kai ko kuma ya halicci wani saboda ya kawo shi ta wata hanya wacce ba ta ita aka saba ba wannan isgilanci ne kuma shishigi ne a siffanta wannan abin da cewa ɗane na ubangiji kowa ya shi kuma bade wasu samawati wal ardu in kullum man fi samawati wal ardu illa wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda suna cewa ubangiji ya riƙe ubangiji ya ba wa kansa ansa ya ce a'a laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu na shishigi mai girma wanda ta takadi samawati wal ardu yatafattarna minhu ko yanfatirna minhu wa tan tanshaqqu al ardu wa tasirru al jibalu hadda wannan maganar ta cewa Allah yana da da yana Allah yana da da ala hadda qawli takadi samawati yatafattarna minhu sama ta kusa ta tsage dukkan kyawun halitta da inganta ginin sama da aka yi a ce Allah yana da ɗa wannan zai iya tsaga sama an aka ci gaba da faɗin wannan wannan zai keta sama ga al'ardu ita ma ƙasa ta tsage duk da aka yi ihkamin wato kyautata halittarta wannan kalmomin guda biyu ta kada samawatu ya na ko yan faɗarna min huwa tan shaƙul ardu wa takhirul jibalu hadi kuma duwatsu su ma duk girman su wannan maganar ta kai ta rika tsaga su kaga suna tashi sama kaman audiga sun zama ba su da nauyi an da'u rahmani walada saboda mushrikai sun kira abin da ba sani ba na shishige sun danganta shi ga ubangiji sun ce ubangiji yana da ɗan wa ma yan bagai rahmani an yanta ta walada bai kamata ba bai dace ba baya halatta ga sarki ar-rahman ya riki ɗa in kullu man fi samawati wal ard duk wani wanda ka gani a sama da ƙasa wane ne shi komai kensa komai muninsa komai fandarewarsa kuma komai biyayyarsa ga Allah illa atar rahmani abda a ranar kiyama zai zo wa ubangiji ne tsakaninsu da shi alakar bauta ne kawai latar rahmani abda zai zo wa ubangiji yana matsayin bawansa illa iyaka kawai jira sakamakonsa dan menene ake buƙatar ɗa ne mani ai dan idan mutum ya mutu ɗa ya gaje shi to shi kuma ubangiji baya mutuwa to me zai daɗa? kuma alwaladu la yakunu illa min jinsil walid ɗa ba zai mutum idan mutum balarabe ne to ba zai haifi bakar fata ba kamar yadda bakar fata shi kuma ba zai haifi balarabe ba sai daga jinsinsa ko kuma mutum ya haifi doki ko doki ya haifi mutum duk abin da ka ji ɗan mutum ɗan wane ne to shi wanan irinsa ne ko kuma ɗan jinsin babansa ne to su waɗannan da ake cewa ‘yan Allah ne jinsin Allah ne ba jinsinsa ba ne to shi mai jinsinsa to ya aka yi kuka san wa'annan ƴaƴansa ne tunda da ku san wani irin jinsi ne shi Da kaga nan lalle akwai ne akwai shishigi a ciki a danganta da ga ubangiji kawai shi yasa ce kullum lahu qanitun duk abin da yake cikin samai da ƙasai ƙanit. Eh, yani khashi' mai kaskantar da kai ne ga ubangiji kuma yanzu idan ka kalli wannan tun daga nan wurin maka fara jin wannan har ka tafi qur'ani duk inda ayoyi suke wanda suka yi magana akan mushirikai wannan ita ce kololuwar fitsarisu ga ubangiji ne babu wanda ya taba wuce nan wurin iya abin da suka faɗa wa ubangiji shine su ce yana da babu wani wanda ya taba faɗin wata kalma ga ubangiji wacce ta wuce wannan wannan kuma tun mushirikan farko mushirikai na larabawa ma da yahudu da nasara da yahudin nan wanda tun farkon suran nan muke ta buga da su har yanzu to amma har yanzu babu wani yahude duk fitsararsa da sharkarsa da izgilancinsa da tazammutinsa da ya siffanta ubangiji da wani abin da ya wuce wanda muninsa ya wuce a ce na da aka su mu shirkar laraba din babu wani wanda ya siffanta ubangiji da wani abu wanda ya wuce wani ina lillahi wa ina ilaihi raji'un amma a yau mun zo wani zamani da ya lalace muna cikin al'umma muntakisa muna cikin al'umma wacce take cike da zandaka da zindiƙai wacce wato fitsararta da rashin mutuncinta da rashin girmama abinda ubangiji ya aiko ya wuce a zage annabi ya wuce a danganta wani mutum da annabi sai da aka tsallaka aka koma shi ma ubangijin ana zaginsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mushrikai kafirai ba wata kalmar da suka faɗa wacce ta wuce wannan su ce Allah yana da amma a yau an samu wasu fitsararru wasu la'anannu wanda Allah ya kwashe musu albarka eh, wanda Allah ya tozarta su subhanaka hadha buhtanun azim Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u min ya ubangiji karka kama mu da abin da wawayen mu suke fada a cikin eh, dan a ce al'ummar da a cikinta a ce wai kana intisabi ma da al'ummar da za ta faɗi irin wannan wannan bala'i ne sai ka nemi ubangiji ya yafe maka ma da kai intisabi da da al'ummar da al'ummar da kake magana da yare irin wannan nata al'ummar da yaren da a cikinsa za a zagi Allah tar da wannan tar da irin wannan yaren in hiya illa fitnatuka illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha Eh. an samu wasu fitsararru wasu zindikai sun fito suna waka a wannan gari garin musulunci garin kano ana nuna cewa ubangiji bai iya ba a waƙe da hausa ba shubha ba komai wani shehi ya zo ya karɓi mulkin duniya wannan yahudawa mabusi wannan wannan saɓan tun farkon duniya har ya zuwa sanda aka yi wannan wato tsinanniyar waƙar ba ba wannan sabon irin wannan ba ba taɓa yin irinsa babu wani wanda ya taɓa wa gaya wa Allah rashin mutunci irin wannan babu shi ba taɓa yin irin wannan amma an faɗi wannan kuma shiru kake ji eh. Allah ya saka hizba da alheri ita ce kadai naji wato ta kai shi ƙara bayan kuma wajibi na ne wajibinka ne kai ma ka je ka kai ƙara kotu ka ce an zagi Allah kana neman haƙinka amma hizba ta ɗauke mana a bisa rauninmu da eh, kai ƙara kuma insha Allah ta'ala duk abin da ya biyo bayan wannan hukuncin wannan kaɗan ne lahun fi duniya khizyun walahun fil ta azabun azim azaba da wulakancin da zai biyo bayansu wato shi ya fi komai girma a nan gaba wannan al'ummar ita ce al'ummar da take zagin sunna ita ce ke zagin ahalus sunna manhajin ahalus sunna wal jama'a manhajin salafiya. ita ce al'ummar da take zagin shakul islam ibn taimiyya ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل تبا تبا لمن, لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل تبا ترد إن وين دراسي إن وين wannan shine ibn taymiyyah da kuke zagi wanda zai jifa da abin da yake cikin alqur'ani wara zahirihi a bayan bayansa sa wanda an tashi magana zai rika kawo wasu mutane da sunan waliyai yana cewa sun fi Allah tar kuma anan wato wajibin iyaye ne su kula da abin da yake gabansu ba mun samu lokaci na sahawa ka ga yaranka kana ganin kaman addini yake kana gode wa Allah cewa alhamdulillah yaro na ya shiryu wataƙila ma ka ganshi da carbi yana sa carbi a wuya da kwalli yana shafa toka yana zazzara idanu ya zo ya shiga ɗaki kana ganin bautar Allah yake ashe in ya shiga ɗaki Allah yake zagi eh. ƙalubalen iyaye akan mutanen da suke bari suke jan al'amuran yaransu suke barin suke watan gari da yaran su kawai sun basa hannun wasu irin mutane da sunan masu addini an bar wannan saboda me saboda a kasar nan idan lasifikan nan ka ce allan ka ce ba wanda zai maka inkari constitutional wannan ko yana da downside yana da masifarsa wannan cewa kowa yi abin da ya ga dama wannan shine yake da dama kowa wulaƙancin da ya ga dama kuma kowa ya tara jama'ar da ya ga dama ya gaya musu abin da ya ga dama ya samu mabiyan da ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya rai wanda ya ga dama saboda an ce duk abin da kai daidai ne amma ba haka ba ba wata ƙasar larabawar da mutum zai wannan wulaƙancin ya kwana lafiya har irin su maroko ɗin nan da ake kallon su wato ba su da addini irin su tunisia afwan tunisia ba maroko ba ko tunisia ko masar ba inda mutum ya isai wannan wakar ya kwana lafiya daga shehin su sai an naɗe su amma abin bakin ciki ƙasarmu wacce a duk duniya ba na jin akwai ƙasar da tafi mu addini babu ita babu ƙasar da tafi mu makaranta alƙur'ani duk duniya babu ita kuma babu ƙasar da tafi mu bautawa Allah yanda Allah yake so da riƙo da addini babu ita a duniya babu ita ma kuma saboda wulakanci da rashin mutunci wannan abin a wannan jihar zai fito in na ce kasa ma kuma to jihar mu kuma tafi ko ina tafi ko ina addini tafi ko ina ilimi tafi ko ina kuma sunna amma kuma a nan ne wannan abin zai fito kuma ba wani ba wani shugaba na irin waɗannan da muka ji ya fito ya raddin akan wannan abin ko ya ce ƙarya ake musu ko ya ce sharri ne kuma an koma littattafansa an ga cewa hakan ba haka ba ne? amma mutum ya zai wasu huzabalat ya yi wasu kalmomi shuga kotato ya ce shari'a aka yi musu ko wani abu a ji a duba littattafansa haka ne ko ba haka bane eh, saboda haka lallai wannan musibar kuma an tsokane Allah kuma idan ubangiji aka tsokane shi baya kyalewa eh, ubangiji yana kishin bayansa ballantana bayansa na gai ballantana kansa yana kishin bayansa na gari yana kishin annabawansa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yana kishin annabawansa yana kishin manzanninsa yana kishin bayansa nagari a duniya da a kiyama ballantana kuma kansa a zagi Allah a kwana lafiya zagi a wannan al'ummar ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin ba mu taba jin wannan ba a duk wani tarihin maguzanci shi yasa ma wato ko malamai waɗanda suke rubuce-rubuce sai dai ka ji suna rubutu akan hukuncin mai zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai zagin wani annabi ko mai kaza da kaza amma waye ware littafi takamaimai na musamman akan ga wanda ya zagi Allah saboda bai san za a yi wannan ba su san akwai wani zamani da zai zo wasu mutane su ba su ce kiristoci ba ne su ba su ce su da sun ce su arna ne sai mu huta kawai to amma sun ce musulmi ne suna yare irin namu suna shiga irin tamu suna zama da jama'ar mu mu kwana mu tashi da su a cikin gari daya muna kallon alƙibla ɗaya da su kuma suna da awar irin addinin mu ɗaya da su kuma su ne za su fito suna zagin Allah gaskiya wato ni a iya rayuwa ta ban taba jin fitsara da fajirci da wulakanci irin wannan ban taba jin sa ba kuma ba na jin ma wani ya san wannan daga wanda ya girme ni zuwa wanda ya haife ni zuwa wanda ya kaka ne ba na jin akwai wanda ya wani da ya sa ma a malamanmu na magabata ba za ka samu wanda ya yi magana akan wannan sau da ai hankali ba zai ɗauka ba ne da so muke mu zama sharar al'umma mu ne al'ummai mafiya yashar. za mu zo mu riƙa yin abin da ma ba a rubutu a kanmu ba saboda ba a san ma za mu ba aka muke so mu zama na lillahi wa ina ilaihi rajin allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata. domin in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha wannan fitinar ka ce kana halakar da wanda ka so da ita ya je yana tashirme yana hauka yana ganin Allah yake bautawa ashe wani kato yake bautawa to dillu biha man tasha wa tahdi man tasha tana batar da wanda kake so da ita ka shiryar da wanda kake so anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin na'am وإذا ubangiji ya ce shi Allah shi ne badi'u samawati wal ard shi ne wanda ya kage halitta samai da kasai ba tare da ya gani a wajen wani ba ko ya kwaikwaya domin kwaikwayo alama ce ta rauni shi yasa a tsarin abu ne yanzu inda za ka fice ka zama original a abin da za originality abin da kowa yake yi in shi za ka to yanzu za ka ɓace a cikin taro amma me za ka kai standing above the crowd shine ka zo da wani abu sabu duk ga jama'a sun taru to kai sai kai wani abin da ya saba na kowa to yanzu kana saman su ka zama original ka zama creative to shi ubangiji shine tushen creativity kuma shine tushen originality badi'us samawati wal ard wa idza qada amran duk sanda ya so wani al'amari ya hukunta shi yana so abin ya faru to kawai ba bata lokaci fa inna ma yaqulu lahu kun kawai zai cewa abin kun fa yakunu sai abin ya ta kasancewa inna ma amruhu inda al'amarin sa yake idza arada shay'an idan yana nufin wani abu ya faru an ya ƙula lahu kun kawai zai ce masa ne kun fayakunu ba abin ya kasance ba sai ya ta kasancewa kawai sai ya ce ya isa eh, wai za wa qalil ladina la ya'lamuna ubangiji yace wa'inda ba su sani ba daga cikin jahilan kafiran maka ko kuma yahudu ko kuma nasara zaka ji suna cewa laula yukallimuna Allahu aw aya me yasa ubangiji bai mana magana ba ya mana magana Um, yana magana mu rika ganin sa kaman a can baya da suka rika cewa arina Allah jaharatan wasu kuma suka ce a'a ma'ana za ta hukuta din aka ce mushrikan larabawa kawai bi dalilin fadin sa a gaba kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim to ma'ana za ta hukuta za ta hukuta idan ya zama wannan alladhina la ya'lamuna ana nufin jahilai mushrikan larabawa ne وقال الذين لا يعلمون وإن دباس دا إلمي سنة جاهلا لا ربا مشركين سو zaka ji suna cewa laula yukallimuna Allah suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin suna neman mu'jiza me yasa ubangiji ba zai mana magana ba mu ji muryarsa a fili wannan Allah da kake faɗa auta cina aya ko kai ma a baka mu'jiza irin yadda aka ba annabawan wanda suka gabace ka ai annabi Musa an bashi sanda an bashi kaza Isa yana raya ce Salihu an bashi taguwa duk dai gashi nan kai me aka baka kazalika qala alladhina min qablihim ubangiji yace haka nan alladhina min qablihim wa'inda suka gabace su na Yahuda da Nasara su ma haka suka rika neman a ba su mu'jiza amma mu'jizar ta amfane su ba ta amfane su ba saboda da aka ba su din dai duk da haka wannan bai sa sun yi imani ba tashabahat qulubu akwai kamanceceniya mai karfi tsaka a cikin zuciyarsu wayannan mushrikan larabawan da wayancan mushrikan nasarawan da mushrikan yahudawan zuciyarsu ta yi kamanceceniya wajen ta'annuti da kafirci da kuma izgilanci da kuma neman ai musu kaza sannan su imani wannan sun yi mushabaha anan wajen hushabshin anan mummuna ne wadda bayyana al da ƙaumin yuqinun ubangiji yace haƙiƙa mun bayyana ayoyi mabayyana ga duk waɗanda suke masu cewa waɗanda suke da yaqini to ayan da muka rika bayyanawa tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da muka saukar masa akwai abin da zai iya gamsar da mutum ya gamsu ba sai ya ƙara nama wata aya irin taguwa ba ko wani abu mai kama da haka wannan kaɗai ya isa na. ubangiji ya ce in arsalnaka bil haqqi kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sane mu mun aike ka bil da gaskiya mun aiko ka da gaskiya gaskiya anan ita ce alqur'ani da muka aiko ka me aikin ka ka zama mai aiki kala biyu wasu bishara za ka yi musu sune wanda suka yi imani da abin da ka zo da shi na gaskiya din amma wasu ka zama mai gargaɗi gare su saboda gaskiyar da ka zo da ita su sun ce lambaran wato ba za su karɓe ta ba wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane da makomar yan wuta kai aikinka kawai shine ka isar inna ma alayka in alayka illa albala wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil kai isarwa ne gareka kawai lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adab al'akbar kai ba mai lankwasa su bane kai ka isar kawai amma ba dole bane sai ka tabbatar da cewa sun bi a ka isar famin sha'a falyu'min wa min sha'a falyakfur kawai inna a'tadna lidh-dhalimin nara duk wanda ya karkace ya kibi to akwai wuta tana jinsa jiransa amma wanda ya imani shi kuma akwai aljanna tana jiransa to in mun ɗau jumlar a matsayin kabariya. Walatus tusalu an ashabil jahim yanzu anan Allah labari yake bayarwa kai ba za a tambaye ka makomar yan wuta ba ma'ana wa'inda saka kibin abinda ka zo da shi na alhaq arsalnaka bil haq mun aiko ka da gaskiya ita ce alqur'ani amma wanda yake bin wannan gaskiyar me sakamakon sa ba za mu tambaye ka sakamakon sa ba wala tusalu in ya tafi wuta ba za a ce dan me kai ta wa'azi amma ga yan wuta ba a shi ya ga dama duk wanda kaga duk wanda ya rantsa sai ya shiga wuta zaka da ka kyale shi yawa ko kuma ta zama insha'iyya a nan umarni ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine daidai da ɗaya kira'ar na wala tas'al wala tas'al an ashabil jahim kada ka tambayi ashabil jahim na yan wuta akan makomarsu ka kyale su su da suka ga dama domin me domin ka riga ka fita haƙƙin su arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ghayra sa'ilin anhum domin kai

بعد الذي جاءك من العلم آية. ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق ومن يكفر به فأولئك ubangiji ya ce walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wannan ka'ida ce amma fi ta'amul fi ta'amuli ma'a ahli kitab ka'ida ce golden rules ka'ida ce ta zinari wacce ubangiji ya aje mana kuma inda mun rike ta to zamu huta kawai shi bai hude da kake ji da gani da banasari ba zai taɓa yadda da kai ba duk yadda ka kai da sassaucinka hatta tattabi'a millatahum sai ka sauko ka zama kirista ko ka zama behudi amma in ba haka ba duk wani kayansa da za ka sa duk wani yarensa da za ka zama ka kyautata kana magana kamar shi ko fiye da shi akwai wanda suke yin turanci wanda sun fito tura iya turanci suna nan da yawa an gaya maka kowane bature ne iya turanci ba kowane bature bane fluent an gano wannan saboda haka akwai mutanen da sun fito tura iya turanci suna nan wannan to duk ko kafi bature iya turanci kafi bature iya sa kaya kafi shi san vatican da duk wani abin da yake girmamawa a matsayinsa na bayahudi ko kuma a matsayinsa na banasari duk wannan abu da sausaucinka da duk wani abu da ya tashi ka rubutu ka kare su idan an yi fada musulmi da arna ka kare arna in an zo za a yi fashin baki kullum kana bayan arna kana kare su kana ba su gaskiya duk wannan lantar da an kala yahudu da nasara yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba ba za su taɓa karɓar ka ka zama a cikinsu ba ka zama nasu sai ka yi abu guda ɗaya wannan ku shine hatta ta tabi a millatu sai ka ba addininsu ubangiji ya ce wal inna hudallahi huwa huda hakika shari'a ta ubangiji ita ce shari'a amma duk wani abin da ba shari'ar ubangiji ba bata ne shari'ar ubangiji anan shine musulunci shari'ar ubangiji shine ka saba ba yahudi da nasara kai musulunci ubangiji yana cewa ku kiyaye yahudu ku kiyaye nasara domin akwai wani zamani da zai zo saboda tsananin biyayya da za ku yi musu inda za su shiga ramin da sai kun shiga sallallahu wani sahabi ya tambaya ya ce su wane ne sunan man kana qablakum din wanda suka gabace ku bai kama suna ba ya ce za ku rika bin sunnan wayanda suka gabace ku abinda suka yi sai kun yi shi kuma yana nufin yahudi da nasara an da tsananin biyayya da makanta za ta kai an rami suka shiga sai kun bi su yake tambaya wai su wane ne yahudu da nasara annabi ya ce to dawa nake nufin ba su su nake nufi da ka yahudu da nasara duk yadda za ka yi ba za ka birge su ba abu ɗaya tak za ka yi su yadda da kai yadda ta ƙar shi unconditional acceptance shine me shine kai ma ka ce ka zan ba yahudu ko kuma ka zan ba nasari amma ba haka ba duk abin da za ka yi musu an za ka riƙa zuwa coci kana sallah tare da su idan kirsimeti za ka riƙa taya su in kirsimeti ya zo ka shiga coci koyi da su an za ka je isra'ila wannan karatun a jikin wannan dutsen ka je kai maka yin haka ɗin nan ka sa wannan yar hular ta ƙiya ka sa kayansu ka bar dogon gemu irin nasu ka ɗauko ɗan gilas ka saka mana dai ka shiga sosai irin ta rikakken bai hude da ya cika sharaɗi irin wannan komai da komai an za ka yi wannan gaba ɗaya ko ka yi wannan ba za su so ka ba sai an sun duba zuciyar ka ba muhammad rasulullah wannan kuma ba zai yi wannan to da ba ake da annabi sallallahu alaihi wasallam ake al-yahud wa nasara lan tarda anka kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su taba yadda da kai ba to ga musu kace inna hudallahi huwal huda shari'ar ubangiji ita ce shari'a duk har yanzu da muhammad sallallahu alaihi wasallam ake walin ittaba'ta ahwa'ahum anda zaka bi san zuciyarsu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi baya ga abin da ya riga ya zo maka na ilimi na gaskiya shine addinin musulunci shine shine al-ilm an malaka min allahi min waliyyin wala nasir ba ka da wato wanda zai zama shi ne waliyinka mai kare ka wala nasirin kuma ba ka da wani mai taimakonka wannan ayar akwai masail wanda za mu karisa a kanta in Allah ya kai mu gobe saboda na ga lokaci yayi za mu tsaya a nan da fatan Allah ya mana muwafaka kuma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ya karɓa mana ya ba mu dadinsa abinda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وعند سكا دونا يومنا كراتو الله يساك مسل الخير لما سدوك وانا كراتو فيديو الله يساك مسل الخير da su komanda abayar da suke dauka na live na facebook Allah ya saka musu alkhairi da yan uwayen agaji ga sunan ko ina su ma suna tsaye ake fara wannan karatu har a tashi suna tsaye ku kuna zaune Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su kujera aljanna a madadin tsayawar da suke yi akwai yan uwa su kuma wanda su kuma tun daga nan har ya zuwa eh, daga zuwa na zuwa komawa ta masu kokari su ga ina za a aje mota da tare hanya a share hanya daidai sanin wani abu sai ka ce wani karamin gwamna to Allah ya saka masa da alkhairi <laughs> Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ɗaukaka darajar su Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin daro jannati sidiqin maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin